Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a, niyya, sarauniya da dalar FM a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a kumasin kasar Ghana. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da dawa wannan shiri na musamman. da ni Hassan mai na kaina zan gabatar. A cikin shirin namu na yanzu za ji cewar uh, gwamnonin jihohin arewa na daukar matakan magance kalubalen makiyaya ta hanyar samar da dazukan kiwo. NAPC a Nasarawa sun fara korafin rashin gudanar da zaben unguwanni. su kuma 'yan jam'iyyar apc a ƙarƙashin tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari abubakar na neman raba daidai a mukamai a gwamnatin matawalle masarautar tahowa a jamhuriyar nijar kuma na ɗaukar matakan farfaɗo da al'adun gargajiya yau juma'a muna ɗauke da shirin yanayi da muhalli da aisha ma'azu kan gabatar farko sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyar Assalamu alaikum masu saurare da labaran. Kasar Pakistan ta bi sahun Amurka wajen yin gargadi cewa da gwamnatin Afghanistan da ƙungiyar Taliban duk babu ɗayarsu da za ta iya samun biyan bukata muddin suka ci gaba da ɗaukar matakan soji a maimakon ƙoƙarin cimma jituwa ta wajen tattaunawa. Yaƙi tsakanin sojojin Afghanistan da mayakan Taliban ya ƙazanta a 'yan kwanakin nan. yayin da wa'adin ranar 31 ga watan Agusta na janyewar sojojin Amurka daga Afghanistan ke karatowa. Wanda hakan ya sa sojojin na Amurka suka yawaita kai hare-haren jiragen sama don taimaka ma sojojin Afghanistan. Duk da haka mai baiwa Pakistan shawara kan tsaro wanda a yanzu haka ke birnin Washington DC don ganawa da jami'an gwamnatin Amurka. Jiya Alhamis ya ce a takaice dai nasara ta fuskar soji ba mai yiwuwa ba ce ga gwamnatin Afghanistan ko ga Taliban. a halin da ake ciki kuma 'yan kasar afghanistan da suka yi aiki da wasu shirye-shiryen da amurka ta gudanar a afghanistan sun yi mara balale da wani sabon tsari da aka bullo da shi na yin masu ta yin damar sake tsunar da su to amma wasu masu lura da al'amura na fargabar cewa wannan shirin zai daɗa kawo ƙarancin 'yan afghanistan matasa masu ilimi a ƙasar. Ranar Litini, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi shelar kullo da wani tsari na bada damar ƙaura zuwa Amurka a matsayin 'yan gudun hijira ga dubban 'yan Afghanistan da ka fuskanci haɗari saboda wata alaƙarsu da harkokin Amurka a ƙasar ta Afghanistan. Wannan dama ce mai kyau a cewar Sina Rawish, 'yar shekaru 28 wadda ke zama a birnin Kabul. wadda ta shafe shekaru sama da hudu tana aiki da hukumar kula da yara ta Save the Children a kasar ta Afghanistan. ta ce tana fuskantar abin da ta kira barazana ta kai tsaye da kuma ta fakaice saboda aikin da take yi da wata kungiyar ƙasa da ƙasa. 'Yan tireda a bangaren yankin Kashmir da ke ƙarƙashin ikon India sun zargi 'yan sanda da tilasta musu buɗe shaguna a Srinagar saboda a ta bakinsu a nuna kamar komai ya daidaita a yayin zagayowar ranar da aka soke matsayin yankin na mai cin gashin kansa. mazauna yankin wanda ake takaddama a kansa sun kaddamar da rufe-rufen shaguna na bai daya jiya alhamis da nuna rashin jin daɗinsu da shawarar da gwamnatin indiya ta yanke ta soke matsayin yankin na musamman a ranar biyar ga watan agustan shekara ta 2019 matakin da ya sauya matsayin wurin daga mai cin gashin kansa zuwa haɗaka mai sassa biyu tun da farko sai da 'yan sandan suka yi kashedi ga 'yan tiredan da kar su yi zanga-zangar a ranar wadda ita ce karo na biyu na zagayowar ranar da aka soke kware-kwaryar wucin ɓangaren yankin kashmir da ke ƙarƙashin ikon india wani ɗan tireda wanda ya ce sunansa muhammad ashraf ya gaya muryar amurka cewa yana zaune gida lokacin da ɗaya daga cikin 'yan tireda da suke makwabtaka wanda kuma abokinsa ne ya kira shi ya gaya masa cewa 'yan sanda sun ɓalla shagonsa kuma sun buɗe shi. Gwamnatin Burtaniya na ƙoƙarin kashe gwiwar masu neman mafaka da ke ƙetare mashigar English Channel ta wajen mai da shigowa ƙasar ta barauniyar hanya wani babban laifi yayin da ɗimbin bakin haure ke ci gaba da ƙetare kogin daga ƙasar Faransa zuwa Burtaniya a ƙananan jiragen ruwa. Bakin hauren na zuwa ne daga Afirka da gabar ta tsakiya da kuma kudancin Asiya. Akasari suna guje tashin hankali ne. kilomita talatin ne tsakanin gaɓoɓi biyu mafiya kusa da juna a mashigar ta english channel akasari bakin hauren kan ƙetare kogin ne cikin wasu kwale-kwalen da ake hura musu iska su hau kan ruwa a kuma loda musu kaya fiye da adadi a wannan wurin da aka fi hada-hadar jiragen ruwa a duniya hukumomin leƙen asirin burtaniya da faransa sun ce wasu ƙungiyoyin fasa mutane ne kan tsara yadda za a ƙetara waɗanda kan caji kowane bakon haure dalar amurka dubu uku duk da ci gaba da farfadowa da tattalin arzikin amurka da na turai ke yi daga matsalolin da annobar corona ta haddasa bara 'yan kasuwa da masana tattalin arziki na daɗa nuna damuwa da cewa babu wata ƙasar da za ta iya dogara kan farfadowar tattalin arzikinta har sai an daƙile corona a ko'ina ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su hukumar lafiya ta duniya sun shafe wata da watanni suna kururuwa kan rashin allurar rigakafi a ƙasashe masu tasowa ko da yake daɗa damuwa da ake yi kan illar sake barkewar cutar corona ga tattalin arzikin duniya ya sa kamfanonin amurka na ta roƙon gwamnatin biden da ta bayar da fifiko ga samar da rigakafin corona ga ƙasashe masu tasowa da suka fi fama da cutar Na rubuta muku wannan wasiƙa ce ta roƙonku ku gaggauta samar da ranar rigakafi ga Vietnam da sauran ƙasashe masu muhimmanci wajen wanzar da rigakafi a duniya. da Steve Lemar, shugaban ƙungiyar kamfanonin kayan sawa a Amurka, American Apparel and Footwear Association a Turance, ya rubuta kenan a wasiƙar da ya tura mafadar shugaban Amurka ta White House. A ƙarshe, mayaƙa daga yankin Tigray na ƙasar Habasha sun ƙwace garin Lalibela. wanda majalisar ɗinkin duniya ta maida majami'un ciki da aka yi su ta wajen rariki duwatsu a matsayin abubuwan da suka cancanci kariyarta kuma mutanen garin sai gudu suke yi abinda wasu shaidun gani da ido suka gaya ma kafan labarai ta reuters jiya alhamis kenan. Lalibela wanda kuma gari ne mai tsarki ga mabiya da mashabar addinin Kirista a Habasha ko Orthodox na arewacin Wallani da ke yankin Amhara na arewacin Ƙasar ta Habasha. Labaran duniyar annan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai babu rahotanni. da alamu akasarin gwamnonin jihohin arewacin najeriya na ɗaukar matakan maslaha kan lamuran makiyaya ta hanyar ware dazukan kiwo tuni da wasu jihohin suka ware dazuka don makiyayan biyo bayan shirin gwamnatin tarayya na farfado da burtali daga sokoto ga rahoton wakilinmu muhammad nasir an daɗe ana cece kuce akan yawon kiwo da fulani makiyaya ke yi musamman a kudancin najeriya abin da ya ta haifar da barazana ga haɗin kan ƙabilun najeriya masana masu nade suna bayar da shawarwari ga gwamnonin arewa akan su raya harkar kiwo a yankunan su watakila koda zai bayar da dama ga fulani makiyaya su daina yawon kiwo a yankin kudu domin kawo karshen cece-kuce wanda ya kici ya cinyewa. Gwamnatin jihar Zamfara ita ce ta farko a Arewa da ta aminta da samar da wurin zama ga makiyaya ƙarƙashin shirin rugga wanda duk da yake ba a kammala shi ba amma Fulani sun yi na'am da shi. A shekarun baya ma gwamnatin jihar Sokoto ta fara wani shiri na bunƙasa kiwon dabbobi inda aka samar da dabbobi 200 da masharar dabbobi kafin daga baya a yi watsi da wannan shirin yanzu gwamnati ta farfado da shirin inda ta samar da na'urorin noma nau'i daban-daban da kuma abincin dabbobi da za a noma domin samarwa dabbobi abinci farfesa abdulkadir usman janaidu shine kwamishinan kula da lafiyar dabbobi da bunƙasa kiwon kifi a halin yanzu allah ya sake bashe mu nan da niyyar mu gyara wannan wuri kuma mu tabbatar da mu shuka abinci domin dabbobinmu za mu shirka masara za mu shirka dawa za mu shirka soya bin za mu sa wasu abubuwa da ya san dabbobi na so domin mu mai da su abinci kuma bisa ikon allah za mu kafa ɗan ƙaramin kamfani na yin abincin dabbobi a wannan wuri muna tabbatar cewa insha allah wannan zai tabbatar da cewa mutane sun samu ayyukan yi ta hanyar noma da kuma yin wannan samar da wannan abinci. To ko Fulani ke kallon wannan shirin da yake su ne suka fi bukatar abincin dabbobi? Aliyu Busawa shi ne sakataren kungiyar Metta Allah a jihar Sokoto. Ya mu aminta kuma mun ji daɗi kwarai daga suka ga wannan shiri da mai girma gwamna ko kuma gwamnati jiya so ta shi wanda yake insha Allah wannan ya dore makiyayan mu za su samu sa'ida za su huta da tsangwamar da aka yi musu daga kudancin Najeriya. Kowane tasiri masana ke ganin wannan shirin zai yi idan ya samu nasara? Farfesa Ibrahim Mustapha kane na Jami'ar Usman dan fodo da ke Sokoto na ganin cewa. Eh, wannan kaga idan aka yi na ɗaya su kansu wallahi ko kansu fulanin za su tabbatar da cewa sun samu dama wace yake ta sun huta. Ka tsaya ka kiwonka a waje ɗaya ka gaba ka yawo ba ya'yansa su samu makaranta ka ba da dama ma a Denmark da na je abincin sama na shekara goma ma suna da shi a ƙasa. Nan suke shukawa ɗaukar fili suka yi hekta ta fi dubu sai suka raba hekta hekta ɗin in wannan an shuka shuka to ba ita ba ita dabbobi za su ci ba ko da za su gama cin ta farko za su koma ta biyu ta biyar ta shida ta kusan cika haka suka dinga yi zaka ga kuma da irin industries ne suka zuwa su sai kashi su sai fata su sai wasu abubuwa har da makarantu da asibitai a ciki to gaskiya wannan abin da gaskiya zai tasiri duba da irin matsalolin da yawon kiwo ke haifarwa da kuma alfanun da ake hangen za a samu ga irin wannan shirin mayar da himma da faɗaɗa irinsa kan iya taimakawa yankin arewa da ma 'yan arewa baki ɗaya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. 'Yan jam'iyyar APC mai mulki a jihar Nasarawa na yin korafi akan rashin gudanar da zaben jam'iyyar a unguwanni a faɗin jihar. Hakanan kuma suna nuna damuwa akan rashin gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takarar zabukan ƙananan hukumomi da za a yi a watan Oktoba idan Allah kai mu. Ga rahoton wakiliyarmu Zainab Babaji Wasu 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Nasarawa sun bayyana rashin jin daɗin su da yadda aka gudanar da zaɓuɓɓukan shugabannin jam'iyyar a matsayin unguwanni da zaɓuɓɓukan 'yan takarkaru na zaben ƙananan hukumomi da za a yi a watan Oktoban wannan shekara. Tun farko shugaban rikon kwarya na jam'iyyar APC a jihar Nasarawa John Mamman ya bayyana cewa jam'iyyar ta amince da yarjejeniya wajen zaben ya kuma ce idan har ba a iya cimma yarjejeniya ba sai a gudanar da zaɓe. Alhaji Suleiman Zubairu Big Boss daga karamar hukumar Toto da ke jihar ta Nasarawa ya ce ba a gudanar da zaɓe a yankinsa ba. an sa ranar 31 za a yi congress election namu case din ba zo an yi ba mm. amma mun ji wasu stakeholders sun rubuta suna yi na mutane kowane ward shi ne muka ce ba mu yadda ba bayan wannan kuma akwai zaben da ake yi na primary election na chairman na local government to muna da kanye namu ya sai form 1.2 million ya yi komi ya process a screening sai suka hana delegate ba shi kuriya mm. suna yi da suka kwashe ba mu yadda da suna yi ba Shi ma Shu'aibu Nuhu wanda ya yi takarar kansila ya ce bai ji daɗin yarjejeniya da aka yi ba. saboda akwai da ake yi ana rotating ne wato karba karba Yawwa karba karba to su maraba sun yi kansila sun yi wasu kansila hausawa kenan saka koma karo which is gwarawa sai ni kuma mu ne gondara manyan an ba da sunana daga baya ba mu sanya aka yi ba sai wani suka zaka sun cire sunana abdullahi muhammad magaji ya ce san ba a ma gudanar da zaben fidda gwani na yan takara a yankin nasu ba ni ma kai na zama dan takara ne daga ara nasarawa local government na saya form na je screening ba a ce min cewa ban ci screening ba kuma ba a kira ne wai a zo a yi wani zama na consensus ba mun je mun jira eh, officials na zabe ba mu su ba amma daga baya kawai mun ji cewa wani kaza ne aka bashi to ba yi zabe ba a bangare guda kuwa honorable aliyu ilele gayam ya ce an gudanar da zaɓuɓɓukan cikin lafiya da kwanciyar hankali an yi zaben nan la mutane sai alasan barka akwai masu cewa wato yawanci guraren ba wai an yi zaɓe ba ne kawai an sanya sunayen mutane ne kamar yadda a cewar su gwamnati ta ce a sanya sunayen mutane kawai. Ba gwamnati ne ta ce a sanya sunayen mutane kawai ba Hajiya Zainab. Mafi yawancin wuraren an yi sulhu ne. Sakataren rikon kwarya na jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello ya ce zuwa yanzu ba su sami takardar korafi ko da guda daga waɗanda ke ikirarin rashin yi musu adalcin ba. Har yau da nake zaune nan ba wani korafi a ofis namu kuma ke zana kuma har gobe mutumin da ke da korafi ko an gama abin nan in ya bi hanya na korafi na gaskiya abubuwa da Masu korafin dai sun shaida min cewa suna buƙatar uwar jam'iyyar ta kwatanta musu adalci ne kuma a gyara tsarin tafiyar jam'iyyar ta APC don kaucewa shiga matsala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. Waɗannan rahoton yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari abubakar ya ce suna buƙatar kashi hamsin cip-cip na rabon mukamai da na jam'iyya tsakaninsu da gwamnan jihar zamfara mai ci bello matuwallan maradun wannan ya biyo bayan sauya sheka da gwamnan zamfara bello matuwallan ya ne daga jam'iyyar pdp zuwa apc da hakan ya ba shi damar amshe ragamar jam'iyyar ta apc kuma muna tsammanin shi ma don amfanin al'umma yake wannan abu ba don amfanin kasa kawai ba so muna ganin cewa wannan abin da ake magana kamar abin da ake kira fair deal ne daman ce tamanin ashirin aka ce a kuka kudin ƙara duba sai aka ce to mi a shawara nan kuma ka ce muna ganin in kun yi kasa kuka da kuma shawara a minan mu muka ce mun aminta haka so mi ba muna ganin babu wani matsala so sauran maganganu kuma za su ci gaba <laughs> abin da muka yi magana dai shine shi mun bashi kashi ashirin mun rike tamanin ku fahimci magana fa na jam'iyya shi ko ya rike kashi tamanin na gwamnatinsa ya ba mu kashi ashirin ku fahimci magana nan mu a ba mu tamanin mun ɗauki tamanin mun sakan mashi ashirin shi ko mun mai sako ashirin daga gwamnati ya rike tamanin to kaga babu wani babu wani abu so um, matsala kuma ta biyu wadda muka tattauna da ita shine cewa a lokacin da shi mai malayi ya bada sanarwar cewa ya rusa daga ward local government jihar mace mashi a'a constitution bai baka wannan iko ba so 'ya'yan jam'iyya wasu da wani abun ya shafa sun garzaya sun je kotu kuma an samo oda cewa a abin da kai malaka dakata za mu bi kadin maganar nan saboda haka kada wanda ya yi wani abu daga yanzu har ran da wani kes ɗin ya ƙare kuma za a koma shigowa kotu bakwai ga watan goma in Allah ya riga to amma abin da ya nuna kamar daga nan ana ingiza wata wuta wadda ke haifar da rashin zama lafiya shine cewa ita jam'iyya duk da an yi wannan ta aika da kwamiti cewa je ya rijista to kuma wanda an hana ta haramtaccen abin ne za domin kotu ta bada oda kuma in akwai jam'iyyar da ya kamata a ce tana bin oda a najeriya yau ya kamata a ce apc ce domin wanda a kan shugabancinta shine shugaba da ya kowa cewa a je a bi doka da oda so amma dai ba su ba zuwa yanzu so saboda haka oda tana nan so muna sauraron mu ga abin da kotu za ta ce game da abin da ake zartawa kuma yin ma a ce a je a raba kujan a raba rijista ko ku je ku yi taku wanda an kai wancan wata biyar an soke ta ba mu san wanda da ikon soke kace ka shiga jami'a an ce an kore ka ba ko an cire ka ba wanda da wannan iko babu so amma sakataren jam'iyya ya rubuta takarda ya ce abin da aka yi sun yan jam'iyyar je su sake wata rijista so mu abin da gani aka cewa an yi yanzu ka je ka rijistar ma ban san ko mu kashe ba ko da ke na sha faɗa cewa abin da gudunmawar da aka bamu a cikin jam'iyyar nan miliyan talatin amma mun kashe kuɗi ya kai miliyan ɗari biyar wurin wannan rijista ɗin mun haɗu malaman jami'a mun haɗu 'yan makaranta mun haɗu kowa an zo rijista a cikin wata hudu mun samu nasarar yi mutum dubu ɗari bakwai da saba'in da biyar rijista to kuma yanzu an zo an ce an ce abin da tumo san magana to amma dai wannan ba magana mu bace magana ce waɗanda suka je kotu kuma na saurari abin da za a yi a nan gaba kare ku babu wani abu kaddama shine kamar wannan dai ne na raba mukamai wannan ita ce abin da ya rage babu wani bambanci in ya zo aka bashi rijistar apc ta gaskiya kaga ya koma dan jamia apc saboda akwai akwai ka'idodi na kowane irin tsari wanda ko da kayan son zuciya kayan abin da kake so to daga baya aka zo aka ce ga ka'ida kaga wancan abin da kai an canza shi so akwai waɗanda adda shugabancin nan a hannunsu wanda kuma kotu ta ce kowa ya tsayin da ke har a ƙare wannan abin da ake to ashe suna na a matsayin shugabanni har ranar da aka zo aka ce a'a to ga abin da aka yi ko daidai ne ko ba daidai ne eh rusa da aka ce an yi ta tabbata ko kuma ba ta tabbata ba so wannan shine za amma bambancin mu da shi ba bambanci ne wanda amma abin da ake magana shine daidaitawa ta a za a yi waɗanda aka tarar jam'iyya don cewa ba a yi masu cin fuska ba ya mm. eh, insha Allah muna sauraron shi daga yin mun sauraron shi sauraron shi in gobe ma ya jiwa ce ya aminta za mu je mu ci gaba da zama a yi kwamitocin abin da za a yi daidaita abubuwa sai a ci gaba kuma ina ganin wannan shi mai cancanta ya zan cewa mu mu'amalar mu gida ba ma sai wani ya shigo ba saboda haka da ya ce ya aminta kwamiti kai za zama je oke kawo mutum kaza mu bada mutum kaza a je a zamna a juwa matakin jiha mai za a yi a matakin karamar ko me za a yi a mu zaɓu za a yi sai mu zo mu kawo mu uwar jam'iyyar rahoto tare to gashi abin da mun yi mun kare ga abin da aka yi za a yi mana taba muna a ce abu ya yi sai mu ci gaba da aiki kuma in za a iya tunawa abdulaziz yare abubakar da sanata kabiru marafa ba su amince da amshe ragamar jam'iyyar apc ta zamfara don mikawa gwamna muradun ba bayan da ya dawo cikinta yanzu dai abin jira gani shine irin martanin da gwamnatin zamfaran za ta mayar za mu leƙa jamhuriyar nijar inda masarautar ta tahowa ta ɗau matakan farfaɗo da al'adun gargajiya wannan dai don hana ci gaba da dakushewar al'adu bisa sauyin zamani. Daga birnin Kwani Haruna Mamman Bako ya ko da wannan rahoto. Domin sake farfadowa da al'adunmu na gargajiya da ma tunatar da matasa da yaran wannan zamani ɗimbin arzikin da ke kumshe da ƙasashen nahiyar Afirka na al'adun gargajiya kamar jamhuriyar Nijar shi yasa masarautar garin Tawa shirya wata gasar al'adun gargajiya da suka hada da wasanni kala-kala da raye-raye na gargajiya a birnin Tawa da ya shafi masu harakoki na al'adu na garin na gargajiya na tawa a wannan kwamɓalar karo na farko na bana sarkin tawa alhaji ado musa ya nuna takaicinsa da ganin yanda matasan wannan zamanin suka rungumi al'adun yammacin duniya suka yi fatali da nasu al'adun da suka gada ga uwaye da kakanni wannan al'adu namu na tun kakanni da iyaye kuma aka kwatanta cewa dole ne a tahi tare da su su al'adu ofishin gwamnan jihar Tawa Malam Ibrahim Miko ya ce wannan wasannin dama ce ta sake raya al'adun gargajiya waɗanda da dama daga cikinsu ke ƙara ƙarfafa zumunci tsakanin al'umma. kammala wannan kwamɓalar tare da bada tukuce-tukuce masu yawa ga ƙungiyoyin da suka fi nuna al'adu masu sha'awa da suka ƙayatar da 'yan kallo sosai haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin tawa a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirinmu na gaba. da wannan hantsi mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A 'yan kwanakin nan a wasu sassan Najeriya an samu matsalar ambaliyar ruwa da ya barna da dama. Dalilin da ya sa muka karkata akalar shirin kan wasu dalilan da ke janyo ambaliyar ruwa. Injiniya Murtala Alhaji Garba yana tare da mu wanda a makon jiya na yi tuntuɓar harshen gabatar da shi da injiniya Baba Garba. Ai sauraro lafiya. Ko za ka yi tsokaci game da wasu ayyukan da al'umma ke gudanarwa wanda ke haifar da matsalolin yanayi da muke fama da su. ɗaya daga cikin abin da yasa dole a samu dumama yanayi duk bishiyoyin da ake da su duk gwamnatin da ta shuɗe ta zo ta daddasa yanzu duk gashi nan an zo an rushe su an sare su kuma akwai doka yanzu kamar a abu zaria na san baka isa ka sare bishiya ba sai ka nemi izini kuma in ka nemi izini ma akwai kuɗi da zaka ga. in ka biya kuɗin da su za a sake nemi waɗansu a sake sawa kamar a mai gurbin su amma yanzu za a sare bishiyoyin ne kuma duk bishiyar da aka sare shi kenan an sare ta ta dole a samu dumama yanayi a da ba haka ne. sannan gini ne zaka yi wajen ma space da ka bari a zo wata a gina maka magudanar magudanar ruwa kai ka tashin ginin ka ka zo kawai ka zo ka cinye ta gabata bayan kuma ga nan an fitar da ita yanzu akwai wani program da na san gwamnatin Kano tana yi lunguna kalkal lunguna kalkal nan da da ta fara yi shine za ta shiga lungu ne tun daga bakin titi babban titi da ya shiga lungu ibu wannan kwararren ibu shiga dan ibi ta za a bi za a gina musu magudanar ruwa kuma idan an gina domin a samu tsaftacewarsa za a yi kabarin ɗinsa da slab sannan daga wannan gida zuwa magudanar ruwan daga wancan gida zuwa wannan gudanar ruwan har ana sa musu interlock ne domin a tsaftace wajen amma abin zai baki mamaki akwai inda na naje na gani about 1.2 kilometers an yi drainage din amma daga karshe katon da zai fada saboda haka mutane sai suka mai da nan wajen shine kuma jujin su shine jara wajen ya zama kwatami saboda yin ruwan ya to an hana shi ƙara za'i fada bai fi mita goma ba ko mita goma sha biyu to in ba shirme na dan adam ba kai da aka yi maka dan ka gina da shi ka rayu ka mora kuma sannan ka zo ka tare shi inda zai fada din ma zo i breeding na sauro kuma sauran nan dukkan ku zai dawo zo i cikin sannan kuma a zo a samu malaria wani wajen wani lokacin a samu kwalara kuma sannan sai a zo a korafi a ce a gwamnati ce ba wani lokacin fi ba gwamnati ba ce yanzu kin ga wannan is a very good program saboda za a tsarge lungu ne din nisan sa da zurfin sa an muku drainage a tsakiya an dauki gradient da ruwan nan zai tafi ba zai tsaya ba amma ku na ku kurin ku gyara ku kula da shi za a bar space da ko da wani abu zai hada za a sa a ciro shi domin kada ya toshe shi to amma yadda damuna ta to an yi maka shi ga nan a gaban gidanka yake amma kai tunda ba kai ka gina ba kana ganin gwamnati ce ta gina saboda haka babu ruwanka da kulawa da shi ya rage na gwamnati ta zo ta yashi abubuwan ya ne mata yawa kuma kai kafa amfani da shi domin magudanar ruwan kama da kake wanke-wanke da ɗaure-ɗaure watakila har toilet ɗinka ka ziraro ina haɗuwa wannan drainage ne ya ilahi kuma sannan daga tsawon gidanka kai ba za ka iya yashewa ba mutane dole mu farka kamar da nake faɗa ne a baya duk abin da aka kiyaye da ka'ida za a samu fa'ida amma duk abin da aka karya ka'ida an rasa fa'ida kuma daga an rasa fa'ida to kai kuma sai an yi nadama shi kuma ruwa da kike gani dole a ganshi dole a bashi saboda haka ɗayan biyu ne ko dai ka buɗa masa hanyarsa da zai bi salon alin ya huce ko kuma shi i buɗa amma fa in ya buɗe tasa fa ta karbi wuri zai buɗe kuma da buɗe ta karfi dole ko a samu asara domin zai shafi gidaje zai shafi asarar mutane ma sai ayi saboda haka mutane ya kamata su farga hukumomi ya kamata su ci gaba da jaddada wannan doka a ci gaba da bin dokan nan saboda duk lokacin da ba za a kiyaye da abubuwan ba dole a sami matsala har ila yau farfesa aliyu joro yana tare da mu inda zai ci gaba da bayani akan kokarin da hukumar nasiriya take yi wajen kiyaye tsaftar muhalli To farfesa kai bayanin yadda ake aikin tattara wannan bola. To yaya wannan tsari yake aiki? Akwai collectors su ne masu tattara akwai kuma recyclers masu jujjuyawa. Amma yanzu robobi ne aka kama su duka aka kai to wanda ya tattara akwai kamfanin da za su karba su sarrafa su su sake mai da su su zama nau'in da za a sake yin robobi da su. To duka wayannan an sa su ne saboda a tabbatar shi muhallin nan ya yi kyau bai gurbata ba. Bari mu taɓo batun ruwan sha. misali kwanakin baya a zamfara da aka samu masu haƙo dalma ya haifar da matsalar gurɓacewar ruwan sha wanda ya kai ga rasa rayuka da dama da kuma rashin lafiya ga mutane da dama hmm. kamar wani irin mataki kuke ɗauka kan wannan eh, al'amarin sha al'amarin ruwan sha da kika faɗa shi ma akwai doka wanda aka fidda shi don ya tabbatar da ingancin ruwan sha saboda yawanci cututtuka da muke samu da yawa daga ruwan sha ne da ba ma wanda ya shafi inda ake hakan wani abu ba haka kawai ma ruwan sha in ya gurɓata saboda haka akwai doka wanda zai tabbatar da cewa in ma ruwan kogi ne bai gurɓata ba kar a yi wani abu in akwai masana'antu da suke waɗansu abubuwa yanzu kamar misali a kano akwai kamfanonin jiman fata to suna amfani da sinadarai sinadarai nan da ake amfani da su wajen jima. fata suna da dafi to in an sake su suka yawa cikin ruwa ko na kogi to za su gurɓata ruwa in adam ya sha ko dabba ya sha zai cutu kamar yanzu a kano akwai wannan sannan zai kashe namun abubuwa masu rai da suke cikin kogi su kifi Bakin ganye kashe kifi akwai masunta hanyar rayuwarsu yawa sannan shi kansa kuma aka yi wasa da waɗansu sinadaran ruwan kansa in aka yi ruwan sama yana iya wanke su su shiga cikin ƙasa ƙasa in ma rijiya ne ko rijiyan burtsatse wayannan sinadarai suna iya isa su same shi sa akwai dokoki da yawa da aka cire wanda zai tabbatar duk aikin da za ka yi bai gurbata ruwa ba misali na zamfara da kika faɗa inda ake haƙan dalma akwai dokoki da aka cire in za ka haƙi wani ma'adinai dole sai an je an duba kafin ka fara aikin an yi abun da ake kira environmental impact assessment a turanci wato a duba yadda wannan aikin in an yi shi zai iya shafan muhalli a a duba muhallin ya yake kafin a fara aikin sannan bayan an fara aikin za a sake zuwa a sake duba a tabbatar da shi duk wayannan ana yin su ne tabbatar cewa muhallin na zama ya zama affected mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na yau sai a tara da mu a makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu domin sauraron wani sabon shirin yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi. Masu sauraro da wannan kawo ƙarshen wannan shiri a madadin muryar amurka sunana hassan maina kaina da na jagoranta da ke sallama da ku sai kuma can an jima da misalin karfe hudu agogon najeriya da nijar abokan aikinmu za su dawo dauke da wani sabon shirin kafin nan a kasance lafiya.